duk da yake manazarta a wajen taron sun jinjina wa gwamnatin shugaba buhari na jajircewa a yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi katutu a kusan dukkan bangarorin ƙasar to amma suna ganin da akwai kalubale da matsaloli da ke tarnaƙi ga tsarin na kawar da cin hanci da rashawa da ke ƙoƙarin gurgunta tattalin arzikin ƙasar shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano muhimmi magajiri min gado ya gabatar da kasida akan kalubalen yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ce sun haɗa da barin gwamnatin tarayya kaɗai da wannan fafutukar irin wannan hukumomin nawa ne muke da su a jihohi kundin tsarin mulki na kasa sashi na biyar ƙaramin sashi na 5 wato hatta abinda eh, kotun koli ta ce har kananan hukumomi suna da haƙƙi da tabbatar da cewa sun kirkiri hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ai abinda na faɗa na ce ka kalli yawan mu yanzu misali a nan garin babu efcc kila ana magana uh, eh, eh, northwest zone sai kun je kano kenan tunda northwest ne nan northwest ne saboda haka kana maganar eh, yanzu abin da ya faru a wata karamar hukuma kamar argungun yanzu misali shikenan sai an je kano an je an yi filing petition a zo nan a zo a yi bincike kana ganin wannan abin akalla za a iya yin za a sami efficiency kuwa amma idan aka ce jihohi sun shigo su ma sun taka za su gudun gudunmuwar. Ko baya ga halayyar rashin kishin ƙasa da wasu jama'a ke yi na sumbatar waɗanda aka yanke wa hukuncin aikata laifin na cin rashawa da almundahana. Muhuyi magaji na ganin hatta da dokokin ƙasar suna kawo cikas ga ƙoƙarin yaƙi da mummunar ɗabi'ar. Dokokin ba su da tsauri wato ta yanda yanzu akwai abin da muke iya yi wanda ake ce masa plea bargain ɗin nan. Ya zama na cewa mutum zai zo ya ya ba da wani abu da kaso ya kuma tafi da wani laser sentence to idan aka ce yanzu duk irin waɗannan abubuwan aka ce saboda yawanci za ka yi wannan abu ne saboda kada ma ka je ka yi ta tafiya din a yi ta tafiya shekara da shekaru so wani lokacin dole za ka ga mu a matsayin mu na hukumomin da muke wannan sai mu iya haƙura da wannan din wanda ko mu a hukumar muna yi wata amma a ce an karfafa hukuncin ya zama da cewar hukuncin yana da tsauri yau aka ce idan mutum ya ɗebi kuɗi zuwa kaza za a hukunta shi ko za a ɗauki hukuncin kisa kamar yadda wasu jurisdictions suke yi na tabbatar cewa wannan abin zai kawo wato zai kara kawo daidaito. To ko me yasa kungiyar muryar talaka ta zaɓi cin hanci da rashawa a zaman babban maudu'in taronta na wannan shekara? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar na ƙasa Zaidu Bala birnin Kebbi. To yanzu muna ganin da cewa duk wani ɗan Najeriya babu abin da ya kaso a yaƙa illa cin hanci da rashawa. Saboda babu abin da ya jefa ƙasarmu Najeriya cikin haɗari illa cin hanci da rashawa. Shi na mun haga ya dace mu gayyato masana saboda da yawa sako ga 'yan kungiyar muryar talaka da an ba sai tankar ya kai ga al'umma taron na muryar talaka na ƙasa na shida ƙarƙashin shugabancin ministan matasa da wasanni solomon dalon ya sami halartar wasu manyan jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi kazalika da membobin ƙungiyar daga ciki da wajen najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya